Assalamu alaikum jama'a masu sauraron barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. A yau ma Studio Kalangu ta keɓe muku wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun gudunmuwar noma mai kiyaye mahalattu da muhalli domin cima wadatar abinci a wannan ƙasa tamu ta Nijar eh, shine babban taken wannan muhawara tamu ta yau. Kamar sauran ƙasashen duniya musamman ƙasashen da ke yankin sahel kasar nijar ita ma tana fama da rikicewar tsarin samar da albarkatun noma sosai dalilin fari da ake samu akai-akai da sauyin yanayi da kuma ayyukan dan adam bangaren noma na kawo wato matsin lamba mai karfi ga albarkatun kasa da ke da nasaba tare da karuwar al'umma sosai lamarin da ke kai ga yankewa tsakanin samar da albarkatun noma da kuma daidaituwar muhallin halittu a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Duk da waɗannan al'amura ne sa ƙungiyar na ta cimaka ta Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da FAO eh, take gudanar da tsare-tsare ta da kasashe daban-daban domin samar da hanyoyin da za su taimaka wajen tafiyar da noma mai cike da tsari da kuma ke kare muhallin halittu a cikin waɗannan ƙasashe musamman a cikin wannan tsari a wannan ƙasa satam ta nijar kamar yadda wani shafi ko kuma ce wani rahoto wanda ke kimanta eh, tsarin samar da noma mai kiyaye halittu da mai kiyaye halitta da kuma kiyaye wato noma mai albarka domin samun wadatar uh, cimaka a cikin wannan kasa ta mutanjar da ita kungiyar fawo ta gabatar da shi a cike a shekara ta 2019 uh, domin diba wannan yanayi ne a cikin wannan kasa ta ta uh, a game da noma wanda ke tafiya tare da kare muhallin halittu da kuma samar da abinci wanda ke da wadata a cikin wannan kasa ta Nijar muka ga ya dace mu gaito bakin waɗanda za mu tattauna da su a nan ɗakin magana ina tare da malam asuman Abdu Ibrahim mamba na ƙungiyar nan ko ce ONJ Raya Karkara eh, sannan kuma ina tare da malam Shebu Madugu Adamu wanda yake mn Niya ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To da kamar da na bayyana muku maudu'in namu na yau shine batun gudunmuwar noma mai kiyaye halittu ko muhalli domin samun cimaka mai wadata a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar eh, shine maudu'in namu ina ganin bari in fara da kai eh, eh, malam Shebu Madugu Adamu na FCM Niya wato idan ka ce tahiyar da gudunmuwar da wato noma mai kiyaye halittu ko kuma mai kare muhalli domin a samu wadatar abinci a cikin wannan ƙasa ta mutum jihar idan ma an ka duba shin mi ake ce ma noma mai kiyaye muhallin halittu. Tawo mala Adamu na muku godiya wanga taro da kunka kira mu mu zo mu ka gudunmuwar mu mu ko mu yi hira kuma sama wannan noma da ake ce ma agroecology. don ka in mun ɗauki agroecology ga ga harshen hausa ana ce mai eh, tataccen noma kenan in an ce tataccen noma akwai noma iri-iri da ake yi kenan wannan agroecology din cikin noma da yawa ne an ka taco shi don shi ake ce mai haka nan kenan noma ne da ke kula da daji kenan bai bari daji ya mace yana cikin daji abun da du a da ake noma mm. abun da du ruwa abun da du itace kun san su ne a noma mm. in babu wannan babu noma kenan wannan noma yana kula da abun du a ƙasar da ake noma samanta mm. yana ba ta ƙarfi bai bari ta mutu. E, kana batun tataccen noma kamar wanda ba za a haɗa shi ba da wasu abubuwa da suke za su saba ma wannan manufa da ake so a cimma. To kana ganin wannan aiki ko kuma wannan tsari yana iya yiwuwa a cikin wannan ƙasa tamu? Yana iya yiwuwa tun da ana ganin shi. Ana ganin shi kuma ana ba da horo kwarai don manoma don su samu su gane wannan aiki da kyau. Tun da noma ne da suke nan gayi. Kun san noma eh akwai noman da ke kashe ƙasa ƙasa in ta mace babu aiki ko an nema a yi noma ba a samu ce maka wadda ake so mhm. don shi wannan noma tsabta a garai tsabta a garai kenan yana bari a samu ce maka mai wadatarwa mm, ce maka dewa wadda kuma ba ta da matsala ga ɗan adam ba ta da matsala ga ɗan adam tunda eh, manoma in suna noma mm. suna sa wannan da ake cewa angreshi mek mm. dewa wato taki na gargajiya na zamani mm. baikin shi ana ayyuka da eh, magunuka da ke kashe kwari mm. na magunukan nan in ba a kula da su non selma suna kama manoma matsala mm-hmm. suna kama daji matsala kuma masu macin abinci yana kama musu matsala na wannan noma menene shi agroecology nan ana kwatanta ma manoma ne ya ne za su yi su yi taki don kansu kenan taki in sun yi shi dan kansu bai da wani matsala mm. ya ne za su yi su yi wannan eh, eh, prodi mm. wannan magunuka da za su sa su kori waɗannan eh, ƙwari mm. da ke ɓata ce maka kenan waɗannan duka manoma sun iya su kuma ana koya musu yana ciki waɗannan magunuka da ake da a kori kwari mm. kun gani wani kunnen bedi wata tonka Eh, wata tafarnuwa mm. ana haɗa su manoma suna haɗa su su yi don su kore waɗannan ƙwari eh, lalle waɗannan abubuwa da ka ambato wani tonka wani wata tafarnuwa lalle idan ka ba za su kawo ta illa ba ga ah, mahallin halittun da kuma cimakar da ake so a kiyaye eh, na gode ba su ka matsala kuma baikin wannan mm. wannan taki mhm. taki da ni ake yin shi wannan in an da aikin gona akwai kara akwai kyawa akwai takin raguna shi ne ake hada Mm. ai wannan taki da ake ce taki na gargajiya na gode malam shabi'u da yake akwai yanzu ne muka fara wannan muhara ta mu zan sake dawa gari ka a cikin gundarin wannan muhara na gode malam shabu bana malam usman abdu ibrahim kana mamba na kungiyar nan ta ong karkara eh, shin takamaime ita wannan kungiya ta ku me take aikin ta idan ka ce ong karkara ko raye karkara madalla malam adamu muna muku godiya da wagga dama da kuka bamu muka zo nan studio kalangu don mu tattauna saman wanga maudu'i mu na mm. yau kamar yadda kuka ce mu kungiyar mu ta kaya kaka gungu ne na haɗaka kungiya wanda suke aiki cikin harka na noma kiwo da kungiyoyi masu nema eh, abubuwa na masu bincike na harkar abarkan noma da lakwalkuna manyan makarantu eh, masu aiki. Idan kuka ce kwararru eh, eh, ina kana iya cewa kamar iniran hakan ga da sauransu. Kamar iniran CERC mm. masu haraka bincike-bincike na abin harkar noma da manyan lakwalkunu jami'o'i da mm. lakwalkuna wanda suke bada harkar noma duka mun gamu kungiya ce wadda ta hada mutum 28 wanda muke aiki tare muke waye ma mutane kai saman wannan tataccen noma kamar yadda malam shaibu ya faɗi Adamu tataccen noma wanda ba shi da wani lahani saman har jikin ɗan adam kuma yana ƙara bunƙasa ƙasanmu don mu samu abinci kyakkyawa. Mm. Eto eh, eh, kamar eh, tunda ka ɗauko wannan zance na gudunmuwa domin samar da tataccen noma wanda zai taimaka a cimma wato wadatar abinci a cikin wannan ƙasa tamu maudu'i ne mai muhimmanci aka idan ka duba da kuma halin da waɗannan ƙasashe na Nijar yankin da take yankin Sahel da an san da ana samun fari ana samun ambaliyar ruwa da dai sauransu kana ganin wannan manufa taku tana iya taimakawa wajen samar da ishi wannan abinci eh, eh, mai kyau kuma wanda yake tatace ne ba da wani garwayi da ake iya samu sosai sosai malam ada tunda yanzu mu kuka ɗoka a nan wajen mu mu tamu muna mm. waye ma manoma kai yadda ake bunƙasa wannan tataccen noma muna koya musu yadda ake sa taki na galgajiya ba mm. taki wanda ake shigowa ba da shi taki ya ne ne za a yi wannan taki mu muna koya musu yadda ake yin shi muna ce musu ga yadda magani wannan na kashe kwari wanda yake hana abinci ya bunƙasa muna gwada musu yadda ake yin shi na galgajiya duka muna waye musu kai kuma muna kai kuka wajen ma'ikwanta mu ce musu to gashi wannan noma wanda ake shigo da abin taki na zamani yana baya bunƙasa gona baya bunƙasa abinci mai gashi wannan hanya ce wadda in aka bi ta na tataccen noman wannan muna iya cimma gurinmu don a wangakin eh, eh, mana eh, ban gince lumfashi ka ba usman idan ka duba a shekarun da suka wuce ba ka gani da wannan noma agroecology ne ake shi yanzu ne kuma ake so a sake dawowa da shi an ka duba eh in kuka duba can baya uwayenmu suna yin wannan noma na agroecology ta can noma mai bisan ba ne suke yi biski suna gama shi da wani in takin wannan ya zo suna kwatsa da cikin wannan taki na waje bisu yin taki na gargajiya kuma abincin sai su ga shekara ɗaya biyu gona in tana bada abinci an ana yawan zuba mata wannan taki yawan da ake shigowa da shi sai a ga gona ta fasa badawa mm. don me in aka ɗauki wannan tataccen noma aka ci gaba da yin shi ana bin mataki-mataki yanda yanda wannan tsari na tataccen noma ya ce mm. sai su ga gona kullum ƙara bunƙasa ne take kenan ba baya bane take mm. kenan wannan shi tataccen noma inda an bi ka'idodin shi yanda ya kamata muna iya cimma gurin musamman wagga haraka ta yanzu kawai shi manomi yana iya bin yana iya samar da wannan tataccen noma idan ko baya da hali ko ba shi da hali yana iya sa yin wannan tatacen noma tatacen noman nan bai tambaye komi ba kuɗi bane ba kamar yadda za su je su hudda kuɗi bane su tayi su siyo taki wannan na zamani ko ko maganinka na kashe kwari su zo su zuba magun mm. Duka wannan tatacen noma a gonarsu a su ne za su yi komi da komi yanzu ka ɗauki kamar takin zamani mm. kamar yadda malam shaibu adam ya faɗi mm-hmm. wannan takin na zamani bayan yanzu kamar wagga shekara wadda muke ciki ta damana daga ta zo ƙarshe duka wannan abubuwa ƙananan kararuwa wanda ake eh, na amfanin gona wanda aka ida mm. su ne ake gaggamawa wani maina wani kara wani toka su ne ake gaggama sai a zo a zuba a zo a yi wannan taki na gargajiya don abin ƙasa gona mm. kuma yanzu kamar wannan magani na kashe kwari oliya da manomi ya je ya hudda kuɗi ya tahi ya je ya siyo magani wanda bai san ba daga ina aka kawo shi ya zo ya zuba ma gonar shi bai samu ba amfani mai kyau bai kashe mishi ba kwarin ya yi asara kenan kenan wannan shekara ta zo mishi asara mai abubuwan duka yana da su a gidan shi zai gama maganin nukan shi ya zo ya zuba ya kashe kwari kuma ya samu amfanin gona. Na gode, na gode Malam Usman zan sake dawa wajen naka barin zo wajen ka Malam Shebo. Eh, Malam Shebo wannan hanya ta agroecology wato eh, samar da eh, noma wanda mai tsabta tatace eh, shin kana ganin manoma sun san da shi kuma ya kake ganin zai samu karbuwa sosai a cikin wannan ƙasa ta mu eh, manoma sun san da wannan eh, noma tunda ya jima kakanninmu sun yi aiki da shi wato kamar da usman ya gayi mm, mm. tunda in an ɗauki da sai ku gani in aikin gona ida macaya suna zuwa cikin gonaki mm. e wannan eh, tumaki mm. suna cin cawa su ma su bar wani abu mm. kenan yana bari wannan ƙasa ta yi ƙarfi kenan wannan duka yana cikin ayyukan tatataccen noman nan. Eh, to menene alfanunsa ga shi manomi ko kuma ga ƙasa ita? e tun da kusan wadda na kutamta ne ƙasa in ba ta da ƙarfi ba a samun cimaka. jiya ma da dare ina ga sauraren wannan eh, director regional na maradi mm. ya ce ya yi magana saman gujiya mm. ya ce da gujiya sai ku gani cikin aika guda an samu kilo 500 600 700 har 800 mm. amma yanzu yanzu magana da yake yanzu sai a samu kilo 300 kun gani ya rage kenan ƙasa tana ga rage ƙarshe tunda akwai ƙasa in an sa wani abu ciki wasu wasu angare yana bari wannan ƙasa ta mace mm. kenan kun gani wannan noman na agroecology yana sa ƙasa ta bunƙasa kenan abun da ya kamata ta hiddo sai ta hiddo ta ƙara eh, wannan pratik suna ƙara ma ƙasa ƙarfi mm. kun ga dan shi eh, cikin harkar noma dole sai manoma da macaya da waɗanda ake ce forestieri mm. sai sun yi hulɗa da juna mm. tun da tare wato malaman gona da malaman daji da malaman daji mm. sai sun yi hulɗa tare sun yi aiki tare don ƙasa ta samu ta yi ƙarfi a samu cimaka na ƙwarai tun da waɗannan kakannin sun san noman nan wadda ya kamata to kun san kullum ana ka abu sabo abu sabo wataran yana iya yana da kyau wataran kuma yana kashe muna kasan eh, mu mm. yana kashe mun dajin mu mm-hmm. kenan dan shi ne an ka yi wannan lissafi an ka ka wannan agro ecology in ana yin shi eh, manoma samu samu maka mai kyau mm. baikin shi wannan eh, aikin practical agro ecology nan muna na muna lissafi shi wadda ake ta da ita wadda muke ta da ita mm. akwai waɗanda ake ce a equal mm. agropastoro kamar gwaji ne uh, ake yi um, a gwada manoma waɗanga wanga aikin gona ana yin shi wannan wurare na gwaji a dukkan faɗin ƙasa ne ake aka yi su ko kuma akwai wuraren da aka keɓaɓɓen wurare wuri da yawa an yi shi tunda ya ɗauki Nijar fawo ma da kun kai magana ta yi shi kwarai mm. nan wannan kamar gona gwadi ce mm-hmm. don mutane su gani mm. ya ne wannan agro ecology ya kamata ya bunƙasa in an yi shi me ke bada nan ilfo a gwada ma mutane mm-hmm. wannan noma in an yi shi me ke bada nan eh, cikin eh, ayyukan raya karkara wajen duki an yi waɗannan ana ga gwadi mm-hmm. yanzu ma ga damuna akwai gona gwadi da ake nan gayi yi gonar gwadin nan komi ne ba a yin ta sai da takin gargajiya mhm. da kuma maganin gargajiya a gani abun da zai bada tunda an ka ce gani ya kori shi in sun gani shi ne suke sa wannan noma ya bunƙasa. Na'am. Eh, gaskiya ina ganin mala eh, shebu mutane da dama za su mai da hankali kan wannan eh, mahawara ganin cewa idan ana batun noma lalle ƙasar Nijar ta noma ce ƙasar Nijar ta kyau ce. Zan sake dawowa gare ka malam shebu. Malam Usman mm, ƙungiyoyin nan naku ya ne kuke kuke kusanto al'umma kan wannan ayyuka na waɗannan ƙungiyoyi naku abin da shafi ci gaban noma mai tsafta to kamar yadda ka sani malam adamu wannan ƙungiyar tamu muna da wani tsari wanda muke kun ake ta muke shiga gaba wajen mu je mu iske mutanen karkara mu waye musu kai mu ce musu to jama'a kun ga dai yanzu yanda gonakin mu suke bada abinci mm. kenan yanzu ku zo ga wanga tatasan noma ku zo mu gwada shi kamar yadda malam shebe haɗi mm. wannan gona ta gwaji mm-hmm. shi ne ake ce ma shan ekol mm. ku zo ga shi nan za mu zo mu yi shan ekol tunda yanzu in kuka ɗauka shan ekol in nan gona ta gwaji mun yi ta a ƙasar tawa mm-hmm. mun yi ta a ƙasar doso mm-hmm. kamar matankari dogon dutse saman wani proje da ake ce ma crops mm. mun yi shi a ƙwanni kwanni cikin wata komintar bazaga da mm. alela idan na fahimci ko waɗannan wurare na gwaji da kuka bayyana kun yi la'akari da cewa wurare ne na ƙasar noma ko eh mun yi la'akari da wajaje ne na ƙasar noma mm. wanda ƙasar ta sun sa mata taki na mm. shigo ƙasar yanzu tana nan tana neman mutuwa shine yanzu dan kar ta mutu shine muka ce muka duba muka yi lissafi muka ce ku zo mu kawo mu zo mu waye ma wannan wannan komin komin mm-hmm. mu waye musu kai ku zo ga wanga gwaji eh, gona ta gwaji mhm. ga shi yadda ake yin ta mu zo mu yi takin a nan muke zuwa a yi gona ta gwaji mhm. in muka yi gona ta gwaji mu ka iraruwa mu sa eh, tare da halatta su manoman manoman duka eh, suna nan da malaman gona da na daji duka mu zo a gamu a zo a yi wannan gona ta gwaji a mm. sa iraruwa mu zo kuma a shari guda mu zo mu yi taki na gargajiya mm. wanda uwayenmu da kakanninmu suke nan suna yi mu yi shi mu zo mu yi magani kuma mm. na kashe kwari mm-hmm. sai mu zo in muka sa wannan iraruwa cikin gona ta gwaji sai mu zo mu sa magani wannan taki mu sa shi mm. in sun fara tashi kuma hallo in akwai bukatar sa magani hallo mu sa yanzu wannan gona muna bin sau da ƙaha muna bin sau da gona wannan ta gwaji sai ya kai da har lokacin da abu ya bunƙasa to ku zo ku gani ku yanzu ku je ku sa wannan abun a gona ku gani eske yana badawa kamar yadda nan ya bada cikin dan eh, lokaci kalila kenan da kansu gani ya kori shi kamar yadda malam shabe ce to shine gani ya kori shi <laughs> kenan abin da ku gani anan da abin da ku gani a cikin gona ku akwai bambanci hmm. kenan wannan tataccen noma ya kamata a bunƙasa shi yawa tun da ka kawo wannan magana ya kuke ganin za a bunƙasa shi shi wannan tataccen noma zuwa ga sauran yankuna zuwa ga manoma ya kamata gwamnati hmm. ta sa shi cikin kundinta wannan tataccen noma a gane shi tunda har yanzu babu kundi wanda ya gane wannan tataccen noma cikin kasar mm. so ai duk da haka akwai kundi wanda ya shafi batun karkara ko eh a cikin shi wannan kundi babu kundin bai huto ba inda aka ce mm. eh wannan abu kasan mu ta ta ɗauke shi da hannu da muhimmanci ta sa mm. mishi hannu bibi dan ayi wannan tataccen noma duka cikin kasar mu da yanzu ne mu a matsayin mu na kungiya ta raya karkara muke nan muna ta kai da kawo mm. wajen ma'ikwanta don mu samu cikin wanga yanayi da muke ciki a samu a gane ma wannan tatatun noma a sashi cikin kundi gwamnati ta gane shi don a samu abin kasashi don mu samu amfanin gona eh cikin ƙasar wannan tatatun noma yana iya kasancewa wata amsa ga kalubalen da ake fuskanta na ci gaban noma a cikin da kyau ma tunda yau in ka ɗauki misali gonar da ake sa mata taki na shige mm. da gonar yanzu ka ɗauki gonar da ake sa mata taki na shige da magani na kashe kwari na shige mm. sai ka ga a cikin wannan gona a shekara in aka yi aka ida aka gama abin damana eh, an ka yi girbi aka yi girbi aka yi komi sai ka ga manomi bai bai samu bahu kamar wani ko goma mm, ko bahu biyar ko eh, dame ko dame ishirin ko dame talatin mai wancan wanda ya zo ya ɗauki gona ya sa mata taki na mm. galgajiya ya yi taki wanda ake cema compost ya yi wannan taki na galgajiya ya gama shi da magani kamar yadda malam shebe ya faɗi mm-hmm. magani na gargajiya mm-hmm. za ka ga gonar shi ta bunƙasa za ka ga sai samu dame ya limka wancan har uku zai samu wannan abincin mm. kuma za ka ga kullum gonar shi ƙara bunƙasa take daga ka shigo ma cikin gona ka isko gonar da ake yin taki na zamani da maganin gargajiya na zamani da gonar da ake sa mata magani ta da taki na shige mm. daga ka kalli ko shibkokin ka kalla irin ba ɗaya mm. ba ne ba ɗaya ba ne kuma hallo manomanmu suna da wani abu kullun taki bisa bisa ba taki ba iri hmm. ana wasa da iri iri wannan iri abu ne wani mai mahimmanci tunda yanzu ka ɗauki manomi sai ka ga ya tafi kasuwa ya ja siyo iri hmm. shi kuma irin wannan abu ne wanda tun iwaye da kakanni suna rike shi tun da yanzu haka saman cikin kumin in dogon dutse akwai wani tsari da muka hudo saman wani proje da ake cema cross for hd mm. tare da kungiyar swiss ed muka hudo wani tsari wanda muka sa banki na timaka menene bank, bank de semence kamar banki ne na iri ruwa na ajiye iri wannan bankuna na ajiye iri suna ba manomi dama ka zo ka a wannan banki ka zo ka ce kana son iri na gujiya mm. iri na gujiya tunda a cikin lokacin da muka sa wannan banki akwai iri wanda ya bace musu ya yi shekara arba'in mai mm. aka samu mutum guda yana da shi mm. a zo aka sa shi cikin nan ya ba da kilo ko uku ne aka sa yanzu in kana so sai ka zo a baka kamar rabin kilo ka tai ka sa in damuna ta zo ta ida ka yanke kai ma sai a ce ka kawo ko kilo guda in an baka rabin kilo sai ka rabin kilo a ajiye saboda gobe yanzu wannan yana ba manoma dama su rike iraruwansu tun na iyaye da kakannu wanda suke da anhwani ba kamar iri ba wanda ake zuwa yanzu ka je kasuwa ka je ka siyo iri ka zo eh, ka sashi tun da ka kawo wannan batu ya ya kuke yi ko kuma kawancan eh, kungiyoyin naku eh, ya yake kokowa da waɗannan iri da suke hitowa daga kasashen yammacin duniya kamar na Monsanto an san da Monsanto suna kokarin su karbe iri ga na kwaran domin su yi na masana'antu kamar shine yanda na haɗi mm. muna nan da waye ma manoma kai saman iri namu na gargajiya mm. wanda muke amfani da shi tun iyaye da kakannu shine muka yi lissafi muka ce to ya ne za a yi wanga iri dan kan mu bari ya kubce mana mine ne zami shine muka yi lissafi muka ce ya kamata mu hudu wannan bankin ta iri mm. ita wannan banki ta iri zawwa ne ake duka a waye ma mutane kai duk wanda ya san yana da iri irin wannan in ka kawo sai mun yi gwaji mun gani eh irin nan bashi da wani gami bashi da komi mun yi mm. gwaji mun gani tukun sai mu amshe shi mun bi ka'idodi da malamai na gidan gona ka'idodi yadda ake ajiye iri a ajiye shi wanda zai yi shekara ko goma ne bai lalace a cikin wannan banki duka muka yi muka ajiye su yanzu in mutum yana bukata sai ya zo a shi wannan irin ya ta sa a cikin gonar shi mm. in ya samu amfani shi kuma sai ya kawo sai ya maida shi ma to haka ne kenan yanzu wannan iraruwan su ne za mu ajiye sai mu shekaru da dama muna aiki da su na gode malam eh, usman na gode allah saka da alheri da wannan karin bayani malam mm, shebu eh, wannan kasa tamu an san da shekaru da dama eh, manoma suna amfani da magungunan da suke gurbata muhalli suke lalata uh, kayan noma shin ya kuke ganin niger manoma za su aiki eh, da wannan hanya da kuka ɗauka ba tare da an bata ita wannan ƙasa ba da kuma muhallin halittu ba. Eh, eh, haka nan ne, kun san wanga noma da muke nan ce, tatacen noman nan. Hmm. Manoma su ma sun sani, tun da yanzu wanda ke yin wani tomati, wani pom de terre, hmm. in dai ya yi aiki da takin gargajiya wanda manoma ke yin dan kansu sai ku gani ya ɗauki lokaci bai ɓace ba mm. pom de terre in nan tunda mu muna aiki da pom de terre kwarai mm. ana iya ajiye shi ya yi wata uku har wata hudu in an yi aiki da takin gargajiya na manoma mm. kun gani wannan yana sa manoma su samu abun da ya kamata su samu wani kuɗi tunda in baka yi aiki da wannan eh, takin gargajiya in ka yi pom de terre ko wani tomati ko wata albasa sai ku gani tun an hiddo kwana biyu kwana uku sai ta ɓace mm. kun ga wannan babba asara ce e, to eh, eh, da kaɗa wannan magana su manoma suna ganewa da cewa takin da suke saye ne wancan na, na, zamani shi ke kawo wannan illa sun sani sun sani kwarai tunda in kun yi hira da su suna gaya muku yanzu manomi da duk zai aje albasa mm. ya san takin da zai sa in dai don ya aje ne wata uku zuwa wata hudu mm. ya san wanda zai yi sa wannan taki na gargajiya in dai tun ya hidda ta kasuwa ne kuma ya san takin da zai sa yanzu mm. kuna ganin ya su burbuɗa mai gare mm. tun da eh, tun ya hidda sai ya kai ya kai kasuwa abin eh, eh, ga ana saurin girbi mutum yana ya girbi wajen so uku a cikin shekara ko kuma fiye da haka in wasu kayan lambu ne ko kuma kayan abinci haka Eh, kamar eh, eh, mutane kamar suna cewa in sun kasa takin zamani mhm. shifka ta saurin girma eh dalilin shuka ta yi saurin girma kusa ina baku bayani kaɗan saman takin zamani da takin gargajiya takin zamani tun an sa shi kun gane ko mm. tun an sa shi sai ce maka ta yi unhwani da shi wanda ta samu ta kama shi kenan mm. wanda ba ta samu ta kama shi kenan yana taya cikin iska ko ya ta cikin ƙasa mm. amma taki na gargajiya in manomi ya sa ƙasa ke ci sa'an nan in ƙasa ta ci sa'an nan ci maka ita ke ɗauka abun da take so abun da ba so ta bari kun gani eh, marabin su wannan takin gargajiya da takin zamani don shi ne wannan takin zamani tun an sa shi sai ku ce maka ta yi busbusu ta girma nan da nan amma amma babu inganci babu inganci daɗin ɗanɗano babu daɗin ɗanɗano mm. kuma tun an hidda shi sai ku kwana biyu ne ya ɓace mm. amma kama eh, eh, a ɗoki eh, jariri da mm. mamashi mm. kun gani tun mamashi ta ƙoshi kenan shi ma yana koshi ko mm. ah, kuma an ka bashi shi. Eh, an bashi an bashi madara mm. tun ta ida sai an koma an bashi mm. to kamar haka na ne an gire da abun eh, eh, ga masu su haka na ga na ga <laughs> mala shehu to yanzu mu dawo kan ita wannan matsala ta da kuke kokarin ganar da wato manoma da makiyaya na yin amfani da abubuwan da suka shafi na gida namu mm-hmm. shin wannan kokowa ta kuna iya ganin kuna ganin kuna iya samun nasara kanta ganin yadda ake ta shigowa da waɗannan taki na zamani a cikin wannan ƙasa? insha Allah muna iya samun abin da muke so mm. amma sai an haɗa ƙarfi kun gani mu tare da manoma muke mm. kullum muna yi musu horo kenan eh, manoma da shugaban manoma da gwamnati mm. sai an yi aiki tare sa'an nan ake samu a ce wannan matsala. Kamar yadda Usman ya yi bayani na cewa eh, cikin kundin karkara na kundin manoma da makiya babu wannan sashe inda ake kokarin a bunƙasa eh, tataccen noma. Shin ka yarda da magana shi na a sanya wannan tataccen noma cikin wannan kundin? Na yarda kwarai tun da in an sa shi shine kowa na kama jikin shi. Hmm. In an kama jiki abun an sa cikin takarda kenan ya kamata a yi aiki da shi. Hmm. Kenan tun an samu an sa cikin takarda. kowa na kama jikin shi da a samu ai aiki da shi wajen gwamnati wajen technician wajen manoma da wajen shugabannin manoma mm. kenan dole in an ɗauki wannan ma a gurin ecology akwai inda yana da eh, yana da me ake ce eh, pilier eh, ginshiki ginshiki mm. da ake synergy d'action mm. kenan sai mutane sun yi aiki tare karhi da karhi ba karhi da karhi da a samu a ciwo wannan matsala. Eto eh, wata tambaya kuma da ta zo mani shin kana gana idan an kai amfani da wannan tataccen noma wato muradin nan da kungiyar fawo take so ta cimma na wadata abinci da kashi saba'in eh, cikin ɗari nan da shekara ta dubi da hamsin ana iya cin masa. Ana iya cin masa mai in an yi aiki. Hmm. Tun da wannan agroecology da muke gai aiki yake so. Dole sai mutane sun kama jikinsu sun yi aiki. a samu a tsare daji mm. protection de l'environnement kenan daji na in an tsare shi duk in Allah ya rake maka nan ana sovereignty alimentar in nan ana cin mata. Mm. Eto eh, eh, wani eh, lokaci abin da yake daure ma mutane kai an sa da ƙasar Nijar. ƙasa ce ta manoma ƙasa ce ta makiyaya fiye da kashi 80 na al'umma suna rayuwa a karkara mhm. to sai dai abin mamaki shine har yanzu eh, ƙasa Nijar ba ta samu wadatar abinci ba ta yadda ba za ta shigo da wannan abinci daga wasu ƙasashen waje ba mhm. shin wannan hanya taku idan an ka ta lalle ƙasar Nijar za ta samu wadatar abincin da ake fata a koda yaushe mm, to mu abun da muke so kenan tunda kun gani wannan noma da muke nan gayi abun da du'a wani taki abu da du'a wani magani abu da du'a wani eh, semans iri duka duka hito da wajen manoma kun san in kana da iri cikin hannunka tun damuna ta yi ba ka tsaya ka jiro wani abu kwara za ka yi in aikin gandari ne za ka yi tun lokaci ya yi ba ka tsaya ka jiro amma in ba ka da iri cikin hannunka ko damuna ta zo ba ka samu kai taki kenan dan shi ne manoma ana koya musu yadda za su yi su samu iri na kwarai wadda usman ya gai yanzu iri in an ajiye shi tun lokaci ya yi baka da wani matsala mm. tun da kun san damuna ko aikin gandare aikin jardin lokaci a gare lokacin nan tun ya ban ya huce mm. shi kenan ba a samu ce maka wadda ake so amma in kana da irinka mm. kana da takinka kana da maganinka da za ka sa ka kori waɗannan ƙwari ce nan komi ne ka jiro hmm. tun lokaci ya yi kawai fara aiki kake yi eto eh, ina mamakin shi manomi ko makiyayi wato ya, shekara ta ƙare inda muna ta dawo kuma sai ya je kasuwa ya nemi iri ya ake shi ba ya ya tana da irin da ya samu na wancan noma da ya girbi nashi ko ko cikin wannan abin da ya samu ba ya hidda iri nashi na kansa to wannan horo ne muke nan gayi tunda manomi ya kamata duk shekara akwai wanda ake cema ma selection masal mm. duk shekara ya kamata ya diba cikin gonar shi wani ci maka ta yi da kyau mm. in ka ɗauki zangarniyar hatsi mm. in ka ɗauki wace ko dawa kana ganin wanda ada kyau kwarai kenan wannan ya kamata ka keɓe shi ka hidda shi ka dai ka ajiye shi cikin yanzu wanda malam usman ya ce mm. bank de siemens mm. a ta a aji a adana a adana har wata shekara a taka tun da sayan nan da ake yi wata ran sai ka sai iri wanda bai da kyau mm-hmm. damuna an yi ruwa ka ta ka sai iri wanda bai da kyau ka yi taki bai hito ba mm. kun gani akwai matsala kai tun na an ta an barka kenan dan shi ne ya kamata akwai wanda aka ce ma system sai paysan manoma suna da tsarin da ya kamata su yi don su tsare irinsu kenan wannan ke sa noma ya bunƙasa in babu iri na kwarai babu noma. Na gode, na gode Malam Shehu zan sake dawa gare ka eh, da yake ana ce mana lokacin namu yana ta tafiya. Eh, Malam Usman Abdu an san da kungiyoyin naku suna ta faɗi ka tashin ganin an tabbatar da wannan cimma muradi na samar da wadatar abinci amma tare da girmama eh, tataccen Eh, samun abinci ko noma mai kiyaye muhalli shin waɗannan ƙungiyoyi naku kuna batun gwamnati ta kawo ta ta gudunmuwa shin ya ku kuke ganin za ku kawo ta ku gudunmuwa zuwa ga su waɗannan manoma da su ne abin ya fi shafa eh, madalla malam ada kamar yadda kuka ce mu mu a wajen manoma muna kawo musu horo muna zauwa mu waye musu kai menene amfanin wannan tataccen noma mu zo mu gwada musu ya ake yin wannan tatacin noma ya ake yin taki na zamani tataccen taki wanda ba taki na shige ba ya ake yi muna waye musu kai kuma muna waye ma kamar 'yan jarida mm. masu ku 'yan jarida muna tatta kamar yanzu kwanaki nan da sati ɗaya da ya huce mm. mun tara 'yan jarida dukkanin nan cikin ƙasanmu muka waye musu kai saman wannan tataccen noma mhm. da tataccen noma da taki yadda ake yin taki na zamani da wannan maganin duka muka waye musu kai tunda yau in kuka ɗauka ɗan jarida mutum ne wanda magana shi take tahiya nesa mm. ko inda ba mu samu ba muka je shi ɗan jarida a matsayin shi na mai bada labari yana iya gayin abu a cikin sadarsu kuma abu ya tafi nesa mutum har ya doka yi amfani da shi kuma mu muna nan muna yadda wannan muhawara take kamar yadda wannan muhawara ta radio 55 da biyu ne za su aika to ka gani kenan mutane da dama za su jo jam muhawara in mutum ya ji yana iya zuwa ya ce kai na ji ji an ce an yi tataccen noma menene wannan tataccen noma kenan ya samu labari har ya je ya ga yadda ake yin shi ya zo ya gwada taka shi a cikin gonar shi ko ya gani abin da za ta bashi hmm. to mu wannan shine kokarin mu kuma muna kawo kokari wajen ma'ikwanta don mu samu wannan tataccen noma a gane shi a sa shi cikin kundi don kowa ya ɗauke shi da mahimmanci don mu samu mu magance matsala ta yunwa da take cikin nan ƙasar mu ta Nijar. Eto eh an san da noma da kiwo suna wakiltar wajen kashi arba'in cikin eh, PIB e wato abin da ƙasa take sarrafa kusan kashi talatin da biyar na abin da yake kasancewa wanda ake fitar da shi daga cikin wannan ƙasa tamu kuma abin da ake samu wajen kashi tamanin na alfanu shi ya kake ganin za a tsaida ko kuma za a sa na ganin wannan eh, wannan mizali ya karu na samun abinci wadatacce da kuma samun riba eh, ga ƙasa. Malam Ada kamar yadda ka faɗi noma abu ne mai mahimmanci noma da kiwo a cikin ƙasa. Me a yadda yanzu muke tahiyawan ga tsari. Tanki ba a sa ba tataccen noma cikin kundi na ƙasa na noma aka ɗauke shi da mahimmanci ba ma ba gaba saman al'amari na harkar noma. Mm-hmm. Tunda yanzu ka ɗauka makiyayi yau manomi zai ta iya siyo taki daga kasashen eh, daga waje ya zo ya zuba a gonar shi mhm. gona ba ta bada ba ko kuwa ya siyo iri ya zo ya taka a cikin gonar shi ruwa damana ta zo ta huce babu sai ka ji ana yinwa yinwa daga nan yinwa daga nan me wannan tataccen noma in ya zo ya bunƙasa shi a cikin gonar shi ba shi da wani ya tayi wani waje ya tayi ya kawo komi a cikin gonar shi zai mm. in dai ya zo ya ba wannan abin mahimmanci ya mai da hankali saman wannan aiki wannan kashi tamanin dole za mu huce shi hmm. matsalar yunwa sai an barta zancanta sai ya huce to matsalar mine ne mutane ba su ɗauke shi ba suna ganin kama abu ne wanda shi abu ne wanda yana son tsari hmm. tsari ne mataki-mataki ne ke bi wannan shi ta can noma ko wajen yin taki mataki-mataki ne za ka idan ka samu kai wannan taki to mutane suke gani gwada ka je kawai ka je ka siyo takin wannan ka zo da ka zuba da hmm. ka taka kawai gobe abu ya hoto abin wannan in ka ci shi ne yake sa mana cututtuka wato illolin ne wata illolin su suke eh, samun a cikin sani ba ko a manoman wasu sun sani hmm. tunda yanzu manomi kamar yadda malam shebe ya faɗi in albasa ce zai aje ya san wannan in albasa aje ta zai wata uku ya san wani irin taki zai sa mata in kuma ta saidawa ce wadda kawai ya sa ta ne ya hudo ta ya saida ta ya san wani taki matsala ce tunda wanda ya sa shi sai ya aje ta yanzu kuma in ka ɗauka <laughs> ita ko kanta albasa ko eh. tumati in ka ɗauka da wanda aka yi ta cikin gona wadda ake sa taki na zamani da wadda aka yi ta ciki in ka sa su cikin bakin kama kana jin akwai bambanci mm. ina ganin kamar yadda eh, abinda hanya hanyar da ta yi dacewa shine ganar da manoma eh, mm. illolin da suke illoli na cikin wancan amfani da wancan taki na zamani yau su gane mm. illoli da suke cikin wancan amfani da wancan taki na shigowa da magani wanda suke zubawa su zo su mai da hankali saman wannan taki na galgajiya wanda mm. uwayenmu da kakanninmu suke yi da magani namu na galgajiya su zuba ma gona a taka a gani sai a gaba mm. akwai bambanci na'am eh, eh, to zan sake dawa gare ka da yake lokaci yana tafiya malam shebu eh, shin ya kake ganin makomar wannan fasaha ta tataccen noma mai kiyaye muhalli da muhallin halittu a cikin wannan ƙasa mu amma tare da samun wadatar abinci ya kake ganin makomar wannan fasa'a taku wanda nike gani kama inda ya kamata mu ba da ƙarfi kwarai tunda akwai ilimi mutane sun san wannan tataccen noma wadda ake yin shi kwarai kenan abun da ya kamata a yi horo ne horo ne na gaske dun niger in duka wajen manoma a ba da ƙarfi wajen wannan noma don a samu ce maka ta bunƙasa. Wato a gudanar da shi birni da ƙauye. Birni da ƙauye. Na'am. Tun wannan eh, manoma, mm. manoma, tun da kun san manoma da macaya suna da tsari mhm. da ake ce ma cooperative one mm. union. Mm, wasu ƙungiyoyinsu. Wasu ƙungiyoyinsu. Mm. Kenan ya kamata a yi musu horo, a yi musu bayani don su samu su gane. Baicin wannan da kuma eh, ita. Gwamnati. Gwamnati. kenan su sa ƙarfi wajen wannan noma da a samu dajin nan mu kula da su tunda daji in ya mace babu ce maka mm. kenan wannan ne ya kamata mu yi mm. ilimin da aga mutane mutane su bada shi su bada shi don ce maka da samu ta bunƙasa. Ito eh, ya kake ganin gwamnati zai kawo sauƙi ga eh, su waɗannan ɓangarori biyu cewa eh, noma da kiwo na ganin yadda za a bunƙasa su tunda wani lokacin gwamnati ne baya dafawa. Mhm. Ya kake ganin gwamnati ya kamata ta dafa domin a samu ci gaba. To shi da ne rayu karkara kun san ya doki rayu karkara ƙungiyoyi har ishirin da takwas mm. a ciki kenan suna yin takardu. don su tai su yi wannan waye ban san yadda zakon wato su kai shawarwari su kai shawarwari wajen gwamnati mm. don waɗannan shawarwari in sun game su su ɗoke su su sa su cikin takardu wannan politika agricole mm, kenan wannan wannan ne raya karkara ƙungiyar raya karkara ta kenan gayi mm. tunda raya karkara ko shekarun jiya sun sun gani minista na agriculture cikin wannan tahiya dai ne don wannan eh, tataccen noman nan a samu a sashi cikin politik agrikwal. Domin waɗannan hukumi na yanzu suna son wato Nijar ta kasance mai ciyar da kanta da kanta ba tare da an shigo da cimaka ba. Oh. Wannan eh, ina gana abu ne mai kyau. abu ne mai kyau kuma abu ne da ake nan gayi sabtu mm. surtout in kun ɗauki grand irrigation mm, wato wanga noman gandari babba noman gandari babba mm. kun gani jiha jiha ana ganin shi ana ganin amina shama kenan duk wannan cikin tafiya guda da yake eh ya za ku yi ku matsa ma gwamnati na ganin wannan ne da ta ɗauka an bi ta an yi ta an girmama ta muna kama musu <laughs> muna ka gudunmawa mu eh. deja ayyuka an fara mm. kenan muna ka eh, gudunmawa dan ayuka na a koma a ba su karfi da kyau mu tahiyar da wannan eh, aici da rai karkara ke yi na mm. agroecology tunda duka tahiya guda ne kenan muna ƙara ka gudunmawa muna ƙara ka bayani muna ƙara ka horo don a samu a ɗauki wannan tataccen noma cikin haraka noma insha Allah. Na gode eh, Mala Shebu. Mala Usman wannan lokaci da muke na eh, eh, neman sabon salo na cigaban noma da kiwo a cikin wannan ƙasa ta mutanjar duk da yunkurin da waɗannan mm, sabbin magabata suke yi na bunƙasa noma da kiwo ta yadda noma zai taimaka ga gaban ƙasa waɗannan ƙungiyoyi naku suna faɗi tashin ganin gwamnati ta yi aiki da shawarin da kuke gabatar ma ita gwamnatin shin ya kuke ganin za ku matsa ma eh, matsin lamba ga gwamnati na ta yi aiki da waɗannan shawari naku domin kun san alfanu ne ga ƙasa ku to malam ada kamar yadda ka hudi mu yanzu a matsayin mu na ƙungiyoyin wannan guda 28 masu ka tashi saman harkar tataccen noma muna nan muna ta shiga da huce wajen wajen ma'ikwanta na yanzu don mu samu muna musu rubuce-rubuce muna iske su muna tattauna tare da su don mu kwatanta musu amfanin wannan tataccen noma muna ta yi ko cikin wannan satin da ya huce ko in ce kwanakin ga biyu uku da suka huce baya mun iske minista mai haraka mai al'amari na noma da sakatare general nashi duka mun tattauna da su saman muna cikin yadda za a yi dan dai a samu wannan tataccen noma su samu sa cikin kundi na siyasa na noma na cikin kasar mu ta Nijar muna nan muna ta yin haɗu ka tashi cikin wannan al'amari. Eh to tambaya ta guda da nake ganin tana da muhimmanci shin tataccen noman nan wace illa gare shi? ga ci gaban noma yana da illa ko baya da tataccen noman nan bashi da illa sai ma ƙara lafiya ta jikin ɗan adam da yake nan yana yi tunda yanzu ka ɗauki tataccen noma kamar ka ci abu ne wanda kawai bashi da wani illa mm. saman mm. jikin ɗan adam mai mm. yawancan noma wanda ake yi wanda ake sa taki na zamani da wani magani shi in ka ɗauki mutane da yawa duk cututtukan wannan abincin ba ingantacce bane muke nan muna ci mai wannan tataccen numa bashi da wani illa sama harkar jikin dan adam Na gode, na gode ina ganin duka duka da haka ne za mun ka zo wannan ƙarshen wannan muhara mu. ta yau kamar da malam bahaushe ke cewa rigakafi ya yi magani tataccen noma mai kula da kiyaye muhalli da muhallin halittu ina ganin hanya ce mafi dacewa wadda manoma da makiyaya ya kamata su runguma da hannu biyu domin hanya ce wadda za ta sa a samu albarkatun noma a samu albarkatun noma a samu girbi girbi mai kyau kuma a samu abincin da bai kawo illa ga eh, rayuwar dan adam mai da eh, magabata wannan kasa ta mu suke fata wannan bangare na noma da kyau yana shiga cikin bunƙasa ci gaban wannan kasa ta mu ta Nijar kuma wannan tace ta noma zai kasance wanda 'yan ƙasa za su runguma eh, nagode nagode malam Usman Abdu Ibrahim mamba na wannan ONG kawancen ƙungiyoyin da ke fafutuka domin ci gaban noma da kyau a cikin wannan ƙasa ta mu da ong raya karkara na gode allah saka da alheri malam usman abdu ibrahim eh, sannan malam shebu madugu adamu wanda kake mamba na fc mn niya eh, na gode allah ya saka da alheri kuma kwararre a bangaren wannan noma ta tace na gode allah ya saka da alheri a bisa kan injin na samu taimakon isa lauli neman ma'ada ke ce da ku azza salam